الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي بهانك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na litinin sha biyar ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya kamar yadda aka saba kafin fara karatu akwai tambayoyi mai tambaya ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ya ce malam muna son ƙarin bayani a kan layya a musulunci shin wajibi ne ko mustahabbi layya wajibi ce amma ga wanda yake da iko domin ya zo cikin hadisi mawqufan wa marfu'an abu hurairah na zakka ya haɗa tare da na ciyarwar kuma zai iya ɗaura kuɗi a sama to farko tukuna ba kowane uzuri ne idan mutum ya sha azumi don shi yake ciyarwa ba akwai wanda in an sha azumi ramawa za a yi akwai wanda in an sha azumi ciyarwa za a yi to a nan ba mu san wani uzuri ne zai sa ba kaciyar ɗin don haka wanda ya wannan tambayar ya san da cewa akwai bambanci tsakanin uzurin da ke sa a ciyar da kuma uzurin da ke sa a rama to idan ya tabbata cewa uzurin da kake da shi ɗin ciyarwar za a yi ba wani dalili da ya nuna sai ka jira ka haɗa da zakafin da kai an fi so ka ciyar ma kafin azumin ya ƙare in dai kana da hali yanzu ka sha azumi ka ciyar yanzu ko ka san kana da uzurrukan da suka sa ba za ka iya azumi ba kuma a madadin hakan ciyarwa za ka yi to tun ma kafin azumin ya kama ka ciyar shikenan in dai watan ma'ana tun kan azumin ya kare in dai watan azumin ya riske ka sai ka ciyar adadin kwanakin da ka san za ka sha ko adadin watan baki ɗayansa amma ba wani dalilin na ka jira har sai an kai lokacin zakafin da kai sai ka haɗa sai dai idan ya zama mutum bayi da hali sai a wannan lokacin ya samu to sai ya yi ya takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ya ce malam ka yi bayanin cewa abu in ba abinci ba ne ko ya shiga makogaro baya karya azumi E haka ne malam hayakin taba ko irin na maganin nan da ake sawa a lofe ana zuƙar hayakin ta baki ko ta baka su ma ba laifi a sha su lokacin azumi kai kasa wannan ai a tsokani shari'a kenan ko ya za a yi shari'a ta hana ka shan halal kuma ta baka ka sha haram ai ba zai yi ba ababawan Allah an hana ka ka kuma sai a baka ka sha taba duk da mun yadda tabar ba abinci ba ce kuma malamai haka suka yi fatawa cewa ba ta karya azumi amma kuma shan ta ɗin a asali ai shi kuma haramun ne yanzu da mutum zai sha taba yana azumi ba ka da wani dalilin da za ka karya masa azuminsa don ya sha taba saboda sharaɗin da aka sa basically bai cika ba na azumi ya karye dan ba abinci bace ko da ta shiga ta baki an gane ko to amma kuma shan taba shi a karan kansa ai haramun ne ko da azumi ko ba azumi ai haramun ne a sha taba an gane ko to amma kuma babu dalilin da zai sa a ce idan mutum ya sha taba azumin sa ya kare sai dai a ce ya aikata haramun na shan taba wanda kuma wannan haramun din zai iya jawowa ma Allah madaukakin sarki ya ninka masa zunubi saboda keta alfarmar kuma Allah da ya yi ana tsaka da azumi kuma yana shan taba inda lokacin Ramadan lokaci ne na ninnin kalada to haka nan kuma zunubi mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce kayi bayani game da wasu dabbobi to kafin haka ciko akan waccan tambayar in ba ta baba ce ya ce akwai wani nau'i na magani wanda shi kuma zuƙa ake ko in ba ta baba ce wannan ba laifi ba ne dan ka sha ko kana azumi azumin ka bai kare ba tunda mun yi maganar maganin ciwon ido maganin ciwon kunne su waɗannan duk ana sawa ko ana azumi sannan allura akwai allurorin da ake ko ana azumi ba sa kare azumi ko da zaka ji ɗanɗanin su a makogwaranka in dai allura ce ba a madadin abinci ba amma drip kowa ya san drip ana sa shi ne don me don mutum a madadin abinci idan mutum ya rasa energy to sai a sa masa drip don ya samu karfi to kaga wannan a madadin abinci ne aikin abinci yake yi da haka wannan ko bai shiga ta baki ba malamai suka ce yana karya azumi yana karya azumi inhela ta mai asma ba za ta karya azumi ba ba ta karya azumi saboda ba abinci ba ce ko da ta shiga ta baki hukuncinta daidai da maganin ciwon ido da maganin ciwon kunne mai takarda ta gaba ya ce malam tambaya ta ita ce ka yi bayani game da wasu dabbobi da suka halasta a ci shin maciji ya halasta a ci tunda yana farauta tun da ka sa shi sahun masu farauta bai halatta ba kenan tunda mun ce ka'idar shi ne duk dabbar ƙasa wacce take da haƙora fiƙa kuma take farauta haramun ne a ci maciji ka ya shiga ciki maciji dabbar ƙasa ce yana da haƙora kuma yana farauta domin yana kashe suka dangare su kwaɗo in mesa ce ma har mutum take haɗewa to kaga ba zai yi ka ci ba yanzu maciji mesa ta ci mutum kuma kai ka ci ta kuma ka ce kai baka ci mutum ba zai yi ba zai yi ba duk mai cin mesa yana cin mutum dan tana cin mutum ita ma kuma akwai dabbobin ƙasan da ba sa farautar amma suna samun kansu a wani yanayi da kuma cinsu yake zamowa haramun idan suna cin najasa sun zama abin da ake kira jallala jallala shine duk wata dabba da ya halatta a ci ita kuma take cin najasar dan adam yanzu kaza za ku ga wani lokaci tana cin kashin mutum to in kaza tana cin kashin mutum haramun ne a ci ta ta zama jallala an gane ko rago in ya koma yana cin najasar mutum ya zama jallala haramun ne a ci shi duk wata dabba da ya halatta a ci kuma take cin najasar dan adam wani lokaci ka gama har kasusuwan mutum suke ci a makabarta kuma akwai dabbobin da suke irin wannan asali ya halatta a ci su amma kuma za su je suna tono a makabarta suna cin sassan jikin dan adam waɗannan sun zama jallala ba a cin su malamai sun yi saɓani akan to haramun ne a ci su duka ko kuwa magana mafi inganci haramun ne a ci su amma wasu malaman suna ganin a'a sai a ɗaure su su ɗauki wani tsawon lokaci ba su je sun ci irin wancan ba wai idan suka yi gumi suka yi kashi duk abin da suka cin zai fita wanda kuma wannan gaskiya abu ne mai wahala ba dole ba ne ta hanyar gumi da kashin su wannan abin da suka ci ya fita zai iya zamowa ne naman jikinsu da aka kaga in ka ci zaka iya cin wannan abin to haka nan duk dabbar da ɗan adam ya lalata da ita domin ana samun waɗansu su lalata da akuya da an ga haka to haramun ne a ci ta dan yanzu wani part ɗin jikin mutum ya shiga jikinta irin wannan dabbobin haramun ne a ci su sai dai a basu haka har su rayu su mutu dan kansu amma ba za a ci su ba tunda hadisan da suke cewa a kashe dabba in an yi lalata da ita ba su inganta ba da haka ba za ka kashe mutum da da'ifin hadisi ba ko ka kashe mai rai da da'ifin hadisi ba man ya amalu. amala qaumi lutin faqtuluhu faqtulul fa'ila wal wanda aka kama yana yin luwadi a kashe shi mai luwadin da wanda ake wa wannan hadisi bai inganta ba to haka nan cewa man waqa'a alal bahima faqtuluhu waqtulul bahima wanda ya lalata da dabba ku kashe shi ku kashe dabba shi ma wannan bai inganta ba kaga ba za a kashe mai rai da hadisin da bai tabbata ba mai takarda ta gaba ce ga tambaya ta kamar haka malam yaya ake neman aure a cikin musulunci domin nika riƙa ganin wasu na mu'amalan neman aure har zance ya yi nisa tsakaninsu ba tare da iyayensu sun san abubuwan da ka gudana ba wannan ya dace a shari'a to ka gane bambancin halacci da dacewa idan ka ce halal to kishiyarsa ne haram amma idan ka ce ya dace to dacewa kuma hankali hankali ce zai iya yiwa a wajen wani ya dace a wajen wani bai dace ba kuma dan mutum ya yi abin da bai dace ba baka cewa ya yi laifi saboda abin da bai dace ba fassararsa ne in mutum ya aikata shi bai yi zunubi ba sai dai a ce bai kyauta ba amma bai da laifi to abin da yake a shari'ar musulunci akwai hanyoyi guda uku ta neman aure hanya ta farko ka nemi izini a wajen iyayen mace kafin ka fara magana da ita wannan ya halatta ya tabbata hanya ta biyu ka yi magana da ita kai tsaye cewa kana santa amma ba za a ɗaura aure ba ko me ya gudana tsakaninku sai dole an dawo gida an samu iyaye an gane ko hanya ta biyu eh, ta uku su iyayen su ce da kai nemi yanmu ko mun baka ko ita da kanta ta zo ta ce ina son ka wannan ma ya tabbata kuma ba dole sai ta gaya wa iyayenta ba sai dai daga baya iyayen sai su je waɗannan hanyoyin dukkaninsu sun tabbata a musulunci ana neman aure ta su ko a fara gayawa wali ka je ka samu baban yarinya ko wani kawunta ko wani wanda ya isa da ita ina son ƙyakuwance a yi mun izini in fara tsayawa da ita ko kuma a'a kawai ka ganta a hanya ka tsayar da ita ka ce ina son ki in ta yadda tana son ka kun ci gaba da tattaunawa magana ta karfi sai ku sanar da gida wannan dai ya tabbata ana yin haka a musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai wata mata sunanta Asma Fatimatu bintu Qais Fatimatu bintu Qais mijinta ya sake ta saki uku sai ta zo ta gaya wa annabi sai ce to tafi gidan Abdullahi dan ummi Maktum ki je ki idda idan kika gama idda ki idan manema sun bayyana kada ki wa kowa izinin zaki aure shi sai kin zo kin gaya mun zan baki shawara bayan lokacin da ta gama idda sai ta samu zawarawa guda uku ko guda biyu to sai ta zo ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wane ya ce yana sona wane ma ya ce yana sona to da haka annabi ya mata zaɓi dai a takaice kun ga nan kai tsaye ita aka je aka samu to haka abu dalhatal ansari ya je ya samu ummu sulaim mahaifiyar anas ya ce da ita ina son ki sai ta ce kai ba mutum ne wanda zai ce yana son a ce ba a son sa ba matsalar kawai kai kirista ne ko ba musulmi ba ne ni kuma musulma ce babu aure tsakaninmu amma idan kana so ka aure ni to ka musulunta sai ya musulunta kuma ya aure ta kaga nan ma shi da kansa ya je neman aure a wajenta suka tattauna sannan daga baya waliyai suka ji to sannan akwai diyar sayyidina ali ya karama ummu kulsum lokacin da sayyidina umar yake santa da aure sai tattauna da babanta yace ina son yarka da aure sai ce to ba komai zan turo maka ita in ta yi maka shikenan sai mai magana sai aka turo yarinyar kamar aike da ta zo wajen sayyidina umar sai sai na umar ya kama gefen hijabinta sai ya ɗaga ya kalli kafarta sai ta ce ya haka a matsayinka na amirul mumini bata san sun riga sun yi magana da mahaifinta cewa hakan zai faru ba da aka ka ganin sai da aka fara biyowa ta wajen uba sannan aka yi magana da ya haka lokacin da shi kansa sayidina ali yake neman aure sayidina abubakar da sayidina umar su suka tattauna suka ce da shi je ka wajen ɗan uwanka ka nemi auren yassa muna kyauta zaton kai zai baka domin sayyidina abubakar ya nemi auren na na fatima annabi bai yadda ba ya ce ina da ra'ayi a kanta umar ya nemi auren fatima manzo Allah yadda ba ya ce ina da ra'ayi a kanta domin ya aje wa ɗan uwansa ne sayyidina ali dama yake so ya ba to su a ƙarshe sai suka tattauna junansu suka ce da sayyidina alin je ka nemi yar dan uwanka a wajensa muna jin zai baka to sannan sayyidina ali ya zo da kansa ya ce yana neman aure manzo Allah ce to ka je ka nemo sadaki kaga nan ma an nemi aure ta wajen uba ba ta wajen ya ba to dai irin waɗannan muna da misalai masu tarin yawa wanda yake nuna ana neman aure ko dai ta wajen mace kai tsaye ko ta wajen iyayenta kai tsaye ko kuma su iyayen su ce a nema ko su ce sun bayar kaga surikin annabi musa alaihi salam shi kai tsaye ya ce zai ba wa annabi musa yarsa magana bata gudana tsakanin annabi musa da yarinya ba kamar yadda zahirin qur'ani ya nuna kawai caye ina son aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴana mata amma ga sadakin da zaka bani in ka yarda kenan da haka sayyidina umar annabi musa ya amince to haka nan lokacin da nana hafsa matar sayyidina Umar suka rabu da mijinta na farko sayyidina Umar ya je wajen sayyidina Abubakar ya ce masa ka auri ta Hafsa ba Abubakar ne ya ce yana son Hafsa ba ba Hafsa ce ta ce tana son Abubakar ba shi Umar ne mahaifin Hafsa ya je wajen Abubakar ya ce ka nemi ta Hafsa Abubakar ya fito kai tsaye a masa komai kai kai ne mutumin banza baka san kimar iyayenka ba ka zagi wani ka zama dan kuka ya jawo uwarsa har jifa da haka Allah subhanahu wataala ya bawa duk wanda aka zalunta damar ya rama faman tada alaikum fa atadu alaihi misli ma ta atada alaikum fa in aqabtum fa aqibu misli ma uqibtum bihi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sai Allah yake faman afa wa aflaha fa ajruhu ala Allah wanda yayi afwa ya yafe to wannan zai samu lada a wajen Allah wala in sabartum lahu khairun lisabirin wala man sabara wa ghafara inna zalika min azmi al-umur in ka yafe to wannan kuma wani abu ne na daba amma in baka yafe ba karama ko baka yi laifi ba ballantana har a ce ma da awar sunna kake an zage ka karama da ka ba wani da awar sunna wannan ita ce tsantsan sunna a zage ka karama in kuma kai hakuri to wannan falala ce ba. don wallahi da yawa mutane suna fakewa da ustazu sai su zage ka a ka aje magana ustazanci karama zagi karama duka to sai daga baya a zo a yi ne sai a yi balance to sai ya gane ba ustazai ba wawa ya ne sai ya ce bayan haka ce a'a inna allaha jamilun yuhibbul jama'a. ai Allah mai kyau ne yana son kyau mai ado ne yana son ado sai annabi ya ce alkibru batarul haqqi wa gamtun nas shi girman kai kin karɓar gaskiya da wulakanta mutane to amma shin dan ban yi maka sallama ba yana nufin na wulakanta ka a'a ta yi hankali na ya tafi wani waje ta yi ba na son magana kuma mu sani ita sallama ibtida'an ka fara yin sallama a karan farko fa ba wajibi bane sunna ce sunna ce amma in an yi ma kai ka mayar shine me wajibi da ka ba wani malami da ya ce dole in kaga mutane sai kai musu sallama sai dai ita yin sallama tana da wasu amfaninnuka amma yin ta a farko ba wajibi ba ne. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku yi imani ba sai kun so juna afala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum kuna son in gaya muku wani abin da in kuna yi za ku so juna sahabbai suka ce eh sai ce afshus salama bainakum tahabbatu ku rinka yada sallama a tsakaninku tana sa kauna amma dan mutum bai mun sallama ba baya nuna yana girman kai a'a da haka mu daina wa junan mu saurin me hukunci mu daina wa junan mu saurin hukunci da haka shi kai tsaye ya ce wani zaka ga ya iska mutane bai musu sallama ba saboda girman kai mu kuma abin da muke gyara ma anan cewa dan bai yi sallama ba baya nuna yana da girman kai sai dai in kana da wata hujja kuma ta daban ba wannan ba amma dai rashin yin sallama kadai ibtida'an la yadullu alal kibr baya nuna girman kai yace sai dai su wuce ba tare da sun raya wannan sunna ba sai ce wannan kuma bai dace ba ga duk wani musulmi mai da'awar sunna ya ce domin muna asarar falalar da ke cikin wannan sunna na manzan rahama sallallahu alaihi wasallam bugu da ƙari gaisuwa ne na 'yan aljanna to amma na yanzu dai ba aljanna ake ba <laughs> da aka dai karka dora ni ina goyon bayan ai sallama amma ba na goyon bayan ka ɗauki sallamar ka kai ta matsayin da Allah da ma'aiki ba su kai ta ba a kanta ka ce mutane in ba su yi ba suna da girman kai ba inda Allah da ma'aiki suka ce in ba a yi sallama ba alama ce ta girman kai to kaga kai ma karka kai wannan nan kuma mutane kai musu uzuri yanzu ana cikin wahala wani kai kake ganin yana ganin ka amma wallahi ba ganin ka yake ba billahi allazi hankalinsa yana can wani waje to yanzu sai ka hada ma duka biyu yana jin duka a jikinsa kila ya baro gida ba a ci ba ba ce ne kila yana tunanin kai azumi shi ba Allah Allah a sha ruwan yake ba abin shan ruwan yake tunani wani da za a ƙara a ce sai gobe shan ruwa so zai yi <laughs> saboda shi an sha yau din ma ba abin shan kaga a bar mutane su ji da zafi ɗaya in kaga irin wannan abin da ake a ka'ida ta addini in kaga wani kake ganin kamar ya ganka bai kula ka ba to kai ya kamata ka tashi kai masa magana bawan Allah ya naga kamar ka ganni salamu alaikum to sai kaga ya dawo cikin hayyacinsa ah ashe kana nan wallahi ban ganka ba to kai kuma inda gaskiyar sunna kake so ka raya sai ka ɗauko kuɗin aljihunka ya ka bashi sai mu wa zai fara ya sunna ko ah to kaga dan uwanka cikin damuwa ka ganshi cikin dimuwa har ma ya ganka kamar bai ganka ba kuma bai ganka ba domin ba ido ke gani ba zu hankali ke gani to kaga ba maganin ma kai masa faɗan sallama ba ne yanzu maganar tukuna ma a samu a rarrashe shi ya dawo hankalinsa sa ya rinka gani wannan shine aikin da yake gaban mu ni da kai baki ɗaya da haka dai mu zama masu yi wa ƴan uwan mu uzuri in mun ga mutum yayi kuskure ba kokarin mu kama shi da laifi ba kokarin me mu rarrashe shi mu dawo da shi cikin hayyacinsa mu fahimtar da shi wannan shi yafi komai sai ce a ƙarshe malam yana da kyau mutum ya rika kin yaransa. har ya kai ga cewa baya son mutanen su ko baya son mutanen su san ainihin daga wani ƙabila ya fito da wannan sai ya ɗauki yaren ya yaren wasu ya mayar nashi har ya zo yana fahari da wannan to akwai lokacin da yake halatta mutum ya yi haka akwai lokacin da bai halatta ba a matsayinka na musulmi wanda ka san illar rarrabuwar kai da illar kabilanci sai kawai gari a garinku da kabilarka da wata kabila suna me suna kabilanci mummuna har alfahari ne ka ce kai dan kabila kaza ne to in kai daidai lokacin da ake wannan ka ce kai baka da kabila kabilar taka ka ce kai ba dan cikinta bane yayi daidai za mu karanta kusa a cikin karatu insha Allah Allah yana so ya rusa kabilanci sai ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unthan waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu Allah ya rusa kabilancin gaba ɗaya ya nuna duk mutane daya ne wanda ya fika wajen Allah kawai wanda ya fika me tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum to kuma za ji idan muka zo fassara wannan ayar ya sahabbai suke akwai sahabban da ba sa faɗar kabilar duk lokacin da aka ce ni dan kabila kaza sai ce ni bani da kabila ni musulmi ne kin kabilar suke ba sa jingina kansu zuwa gare ta za mu ji wannan insha Allah in muka zo karatu to amma idan babu wani maganar kabilanci kawai kyamatar dan me Allah ya yi shi dan yare kaza yake to wannan kuma ya zama rainuwa ga Allah ya zama butulci Allah yana da hikima da ya aje ka a kabila kaza ya san wannan kabila ita tafi dacewa da kai sai ka gode masa gwargwadon wannan baiwa da ya maka amma kuma ba ka riki wannan kabilancin kuma ka rinka gaba da yan uwanka musulmi saboda bambancin kabilanci ba in wannan ne bai yi kyau ba Allah ya sa mu dace a darasin mu na jiya mun tsaya karshen aya ta takwas cikin wannan sura mai albarka suratul hujurat yau kuma za mu tashi farkon aya ta tara kuma ana ce mun saura minti shida kuma lalle ko aya ɗayan a minti shida ba za ta fassaru ba to kun kuma in kun ƙara mana minti shida ya zama minti goma ko aya ɗaya mu fassara in kuma ba ku ƙara ba to shi kenan mu dakata a haka shi ma isin tambayoyin karatu ne in ya so in Allah ya kai mu gobe sai mu tsaya ba za mu amsa kowace tambaya ba gobe don mi karatu da yawa gobe in sha Allah mu dage muyi karatu da yawa babu amsa tambaya to Allah ramma yana ba da shawara in dai dan karatun minti shida ne wai ai hakuri sai gobe to da haka za mu karanta ko aya ɗaya tun da kun dage bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن musulmi iqtatalu suka yi fada da juna malai ce jumi'a nazarin ilal ma'ana an yi wa kalmar iqtatalu jam'i duba zuwa ga ma'anar kalmar ta'ifa tare da cewa lafazi ne mufrad to amma ba a cewa ta'ifa sai taron jama'a da haka kowace taron jama'a anan an mata jam'i nazaran ilal ma'ana la nazaran ilal lafzi ba dan duba lafazin ba an gane ko idan jama'ar muminai guda biyu wannan jama'a da waccan iqtatalu suka yi fada da juna malai ce li anna kullu da'ifa jama'a wa quri'a iqtatala a wata qira'ar iqtatala bangarori biyu na musulmi suka yi fada da juna to sauran me ya kamata su yi sai Allah ya ce fa aslihu bainahuma ku waɗanda ba da ku ake faɗan bakar ku zama 'yan kallo ku yi ƙoƙari ku sasanta tsakaninsu bin nasihati ta hanyar yin nasiha imamu suddi ya kawo kissa da take nuna sababin saukar ita wannan ayar ibn kasir ya ce kana rajulun min al-ansar imam suddi ya ce wani mutum ne dan madina yuqalu lahu imran wanda ake kiransa da suna imrana kanat lahu imra'atu da ummu zaid yana da mata ana kiranta da suna ummu zaidu wa innal mar'ata aradat an tazura ahliha sai matar take so ta je ganin gida dan ziyarar danginta fa habasaha zawjuha sai mijin ya kulle ta a gida ya hana ta fita wa ja'alaha fi ailatin lahu sai ya sanya ta a wani ɗaki ko wani ɓangare nasa la yadkhulu alaihi ahadun min ahliha ta yadda ba wanda zai iya shiga wajen ya kulle wa innal mar'ata ita kuma matar ba'athat ila ahliha sai ta tura gidansu a gaya wa danginta cewa tana so ta zo ta kawo musu ziyara amma mijinta ya kulle ta ya hana ta zuwa fa ja'a qaumuha sai danginta suka zo wa anzaluha liyantaliqu biha sai suka karya kofar suka fito da ita za su tafi da ita wa inna rajula kana qad kharaja shi kuma mijin nata a lokacin baya nan ya fita fasta'ana ahlur rajulu ta amma shi ma a family house yake danginsa da ƴan uwansa sai suka ga an karya kofar gidansa an fito da matarsa za a tafi da ita faja banu ammihi sai danginsa suka taho li yahulu bainal mar'ati wa bain ahliha dan su kwaci matar daga hannun danginta da suka zo su tafi da ita fatadafa'u wajtaladu bin ni'ali anan ne sai fada ya kaure dangin miji da dangin mata aka hau doke-doke fa nazalat fihim hadhihi al-aya da haka wannan aya sai ta sauka fa ba'atha ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya tura aka je aka taho da su wa aslaha bainahum yayi musu sulhu wa fa'u ila amrillah dukkanin su suka dawo suka karɓi sulhu suka yadda aka sasanta da juna da haka abinda wannan aya take nunawa dan wane ya ce shi musulmi ne wane ma shi musulmi ne baya hana a samu faɗa tsakanin musulmi da musulmi dan wane ya ce shi mumini ne wancan ma mumini ne baya hana a samu faɗa tsakanin mumini da mumini dan wani ahlu sunna ne wancan ma ahlu sunna ne baya hana a samu fada tsakanin ahlu sunna da ahlu sunna ita duniya haka ta gada ana iya yin fada ana iya samun sabani tsakanin mutane masu aƙida guda masu fahimta guda kuma dukkaninsu mutanen kirki ne mun faɗa a darasin baya a gaban annabi sayyidina abubakar da sayyidina umar suka kaure da faɗa in akwai wani mutum nagari da zai kasa yin faɗa da ɗan uwansa nagari saboda nagarta to abubakar da umar sun kai shi yasa har ƴan aljanna Allah ya ce za su shiga aljanna suna jin haushin juna kai ka shiga aljanna ni ma na shiga aljanna amma a duniya ba ma shiri sai dai Allah ba zai bar wannan rashin shirin ya ci gaba da gudana har a aljanna ba da zarar za a shiga aljanna duk haushin wanda kake ji sai a cire daga zuciyarka domin in an barka ka shiga aljanna da haushin wani to kai kanka ba za ka ji daɗin zaman ba duk yadda za ka ci abincin aljanna ka kwanta da mata aljanna can kuma in ka tuna sai ka tuno haushin wani to kaga daɗin sai ya zamo ya rabu shi yasa Allah ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ونزعنا ما في صدورهم من غل duk waɗannan ayoyin guda biyu suna magana akan 'yan aljanna za su shiga aljanna da haushin juna sai dai Allah zai cire musu daga baya Allah ya ce wa naza'ana za mu cire ma fi sudurihim abin da ke cikin kirazansu zukatansu min gillin na haushin juna ikhwanan ala sururin mutaqabilin za su zama yan uwa suna fuskantar juna akan gadajen aljanna shi yasa malamai suka ce a aljanna dan aljanna baya ganin ƙeyar dan uwansa duk lokacin da zaka ga dan uwanka dan aljanna sai dai ku haɗu gaba da gaba in kuma kuka gama sai dai ku rabu a haka amma ɗaya ba zai juya wa ɗaya mai ƙeya ba saboda juya ƙeya alama ce ta wulaƙanci shi yasa ƴan mata ma in suka raina samari in kai musu sai ta turo ta ce kalli nan to da aka aljanna ba ganin keya sai Allah ya ce ala sururin mutaqabilin wa aqbala ba'dhum ala ba'd sai dai su fuskanci juna amma babu wanda zai juya ɗayan uwansa baya a wata yar Allah ya ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min ta anhar za mu cire abin da ke cikin zukatansu na kin juna ƙorami za su ke gudana ta karkashin gine-ginensu a gidan aljanna da haka dai duk wanda kaga yana tada hankali wane yayi yi faɗa da wane dan haka bai zama mumini ba a'a baka fahimci rayuwa ba baka fahimci rayuwa ba kamar fada ne tsakanin miji da mata din nagartarka wata ran sai kun yi fada da matarka din nagartarta wata ran sai ta yi faɗa da mijinta domin in ka ɗauka cewa nagarta ke sa kar a yi faɗa tsakanin miji da mata don haka yanzu kai a wajen ka din mijin da ya samu saɓani da matarsa ba mutumin kirki bane ne to ka yi babban ɓamɓarama ka ruso aiki domin za ka zo ka karanta hadisai wata ranar gidan annabi ka ji ana faɗa manzo Allah ya saba da matansa ko sun saba da shi sun mai ba daidai ba ko ya musu ba daidai ba annabi da kansa wani lokaci zai wa matarsa ba daidai ba kuma ya ce ki yi haƙuri wata rana suka samu saɓani da nana aisha nana aisha ta daina wa annabi magana manzo Allah ya kirawo iyayenta abubakar ya ce a zo a sasanta da aka zo sayyidina abubakar ya ce da nana aisha kaza sai nana aisha ta irin yakana ko irin jan ajin nan na mata sai abubakar ya kai mata duka annabi ya ce a karka sake dukanta ba duka na kira ka ba sulhu na kira ka <laughs> kuma ni ne ba daidai ba ya za a yi gamari ga tsanka jaka a yi mata laifi kuma a dake ta ai bai kamata ba wata rana kuma su za su yi wa annabi ba daidai ba ya ce kwana talatin zan ba zan shigo gidan ba ko wata daya zan yi ba zan shigo gidan ba to ashe kenan duk girman gida duk girman mai gida wata ran za a saba tsakaninsa da matar gidan ko ya zama shine da gaskiya ko ya zama an fi shi gaskiya to haka nan wanda kuma ba matarka ba abokin zaman ka makoci da makoci ana sallah a masallaci ɗaya amma kuma shedan ya shiga tsakani ya ɓata ya sa kana jin haushin dan uwanka ba wai dan ya bar addinin ba fa dan kawai wata bukata taka ta karan kanka bai ma wani abin da kake so ba ko ya saba ma a cikin wani abin da kai kake ganin shine daidai da haka dai ya yan uwa mu fahimci rayuwa da kyau da haka mu daina cewa wane yana da awa sunna yayi kaza a'a ba da awa bace da gaske ahlus sunna ne amma ba mala'ika bane zai iya kuskure zai iya kuskure mumini na iya saba wa dan uwansa mumini mumini na iya faɗa da dan uwansa mumini kuma haka bai tawayi imanin wancan ba bai tawayi imanin wancan ba duk Allah ya kira su muminai domin gashi ana Allah ya ce wa in da'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma waɗansu malaman sukan yi ƙoƙari su kafa hujja da wannan ayar a kan faɗan da ya faru tsakanin jama'ar sayyidina Ali da shi kansa da jama'ar sayyidina Muawiya da shi kansa kaga yaƙi akai babban yaƙi har da kashe juna da yaƙin da aka yi tsakanin na Aisha Allah ya ƙara mata yadda da jama'ata da sayyidina Ali da jama'arsa yaƙi a filin daga kowa ya ɗau bindiga inda zamanin bindiga ce amma kowa ya ɗau makami ya kashe ɗan uwansa kuma duk suna cikin imani da haka waɗansu malamai suka ce Allah yana ishara ne zuwa ga wannan abin da zai faru da wannan ayar amma waɗanda ba su fahimci wannan ayar ba kuma ba su fahimci yadda al'amarin yake ba da suka zo shiga tsakani sai suka yi takin site yanzu yan shi'a sai suka ga sayyidina ali shi yafi gaskiya da haka to su a wajen su jama'ar sayyidina muawiya da jama'ar nana aisha kafirai ne abin azaje su ne da kuma kuskure ne duk biyun Allah ya kira su muminai jama'ar sayyidina ali muminai ne jama'ar nana aisha muminai ne jama'ar sayyidina muawiya muminai ne jama'ar sayyidina ali muminai ne ka'idar shine dole ne in an yi fada tsakanin mutum biyu to ɗaya ya fi gaskiya amma dan ɗaya ya fi gaskiya kuma baya nuna in goyi bayan ɗaya in zagi ɗaya sai dai in yi me sulhu ni Allah ta yi in yi sulhu shi yasa da yawa daga cikin sahabbai da suka karanta wannan ayar lokacin da fadan ya faru sai ba su shiga bangaren kowa ba kamar abdullahi dan umar bai shiga jama'ar sayyidina ali ba bai shiga jama'ar muawiya ba bai shiga jama'ar nana aisha ba bai shiga jama'ar sayyidina ali ba yace ni abinda Allah yace in yi in yi sulhu bana goyen bayan kowa to amma wasu sahabban duk da girman darajar su da matsayin su sai suka dauki bangare kaga dalha da zubair yan aljanna ne domin manzo Allah ya musu albishi da yan aljanna amma su sai suka goyi bayan nana Aisha kuma a wannan yakin aka kashe su magoba goya bayan sayyidina Ali suka kashe su Ammaru dan Yasir dan aljanna ne manzo Allah ya musu albishi da aljanna amma ya goyi bayan sayyidina Ali jama'ar sayyidina Muawiya suka kashe shi amma duk da haka su junansu ba su kafirta junansu ba to amma sai wani dan kanzagi mai rawa kafa ya zo daga baya ce zai shiga tsakani irin abin da yake faruwa ka ji wai yan shi'a suna magana wai akan annabi da matarsa wancan sun yi faɗa wai kuma ya goyi bayan ɗaya wai kuma shi yana ganin wani burgewa ya kuskure yi, yanzu ka ɗauka a gidanku babanka da babanka suna faɗa sai wani ya tsallako daga katangar gida sai ya zo ce kai mai gida baka da gaskiya ya za ka ji sai ka ce ina ruwanka me ya kawo ka gidanmu haka za ka ce kuma ba gidan da ba a haka ba gidan da ba a haka yanzu a ce a gidanku an kwana ana faɗa tsakanin mai gidan da matan gidan uwa da uba in gari ya waye za ma ka so labarin ya fito waje to me yasa ba ka son labarin faɗan gidanku ya fito waje amma kake fito da labarin faɗan gidan annabi in ya faru shin wannan ka fi son gidanku kenan akan gidan annabi ka fi son ka rufe asirin gidanku akan gidan annabi kuma wani gida ne hakan ba zai faru ba kuma wannan ita ce duniyar ai in za a zauna lami lafiya a duniya ba wani saɓani to me bambancin duniya da lahira me marabar duniya da aljanna kuma Allah so yake nuna mana bambancin biyun duk yadda za ka ji daɗi a duniya sai ka gamu da matsala saboda ba aljanna ba ce amma aljanna ce za ka je ka ji daɗi hani an mari an ba matsala to kaga wannan aljanna kenan da ko annabawa Allah yana jarraba su a duniya a samu sa'in sa a gidajensu tsakanin su da matansu abinda za mu gane shine bambancin su matansu da su Allah ya ba su wani matsayi na daban kuma za ka samu saɓanin ba saɓani ba ne irin namu a yau na son duniya saɓani na a ce mata tana sace wa mijinta kuɗi ba za ka samu wannan a maganar gidan annabta ba saɓani ka ji a ce mata tana wulaƙanta miji ba za ka ji wannan a matan annabawa ba sai dai saɓani irin na ɗan adam da ɗan adam na yau da kullum abinda bahaushe yake cewa harshe da haƙori ma ana samun saɓani kaga dai ƙarshen kusanci kenan da zaman tare harshen ka da ka kullum tare suke amma wata ran za a saba harshe ya dan haƙori ya dan ciji harshe wannan kuma duniya kenan da haka Allah ya ce idan an samu saɓani tsakanin muminai guda biyu to ku kuyi sulhu ku waɗanda ba da kuwa ke ba kar ku ɗauki ɓangare ɗaya domin in ka ɗauki ɓangare ɗaya ko da shi ne ya gaskiya to ka ƙara wa fitinar ci kamar ka zuba wa wuta ne fetur a madadin ta mutu sai dai ta ci gaba da ci to amma lokacin da ka zo ka ce to a zo a sasanta wani kai dai kai ba kai ba daidai ba ka bada hakuri kai kuma wani kai hakuri to wannan sulhu ne babu laifi za su fahimci cewa gyara kake so ba so kake ka goyi bayan wani ka cuci wani ba da haka ubangiji madaukakin sarki ce fa aslihu bainahuma fa in bagat huma ala al-ukhra amma idan bayan an yi sulhun kuma ɗaya daga cikin ɓangarorin sai ya taurin kai ya ci gaba da kai hari ga ɗayan to anan ne sai Allah ya bada damar a tattara waje daya a yaƙi wancan mai taurin kan a tirsasa shi har ya dawo kan daidai shine fa in bagat ihdahuma alal ukhra idan ɗaya ta wuce gona da iri akan ƴar uwata mala yace falam ta ta'assar bin nasiha bata karbi nasihar da aka yi mata ba wa abad hukumallahi ta'ala hukuma kitabillahi ta ki yadda da hukuncin da Allah ya zartar a littafin sa to fa qatilul lati tabghi ku taru ku yaki waccan wacce ta yi tawayen. hatta tafi a ila amrillah har sai ta dawo zuwa gaban umarnin Allah na karɓar sulhu fa in fa'at idan ta dawo din fa aslihu bainahuma to ku dai ku ci gaba da sasanta tsakani bil adli da adalci wa aqsidu kuma ku tabbatar da kun yi adalci wajen sulhu inna allaha yuhibbul muqsidin lalle Allah yana son masu adalci innamal mu'minuna ikhwa ku sani su dai mu'minai yan uwan juna ne amma hakan baya hana dan uwa da dan uwa ya samu sakani da dan uwansa duk da yan uwantakar da take tsakani din ta imani ai ukuwa fi din fa aslihu baina akhawaykum fi sulhu tsakanin yan uwanku idza tanaza'a idan aka samu ja'in ja malai ce wa qur'a an karanta fa aslihu baina ikhwatikum a madadin baina akhawaykum wattaqullaha ku ji tsoron Allah ai i'malu ala muqtada awamirihi wa nawahihi ku rinka yin aiki da umarninsa da hanahanansa la'allakum turhamu da dan ku samu rahama bala ce fihi atma cikin nan akwai sanya tsammani min karimin rahimi daga mai karamci mai jin kai shine Allah idil atma'u fi'lu ma yutma'u fihi la mahala domin tsammani shine aiwatar da abin da ake sa rai da aukuwarsa wanda yake babu makawa Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon nisanta ta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin